kwararowar wani harshen ruwan kogin Neja ko kuma Flav Niger da ke kewayen garin malamville na jamhuriyar Benin ne ya haifar da datsewar hanyar zirga-zirga a makon jiya. Lamarin da ya ritsa da ɗaruruwan motocin dakon kaya da suka fito daga tashar jirgin ruwan Kwatano a kan hanyar su ta zuwa nishar Kamar yadda shugaban kungiyar 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga ƙetare, Alhaji Sani Shekarau Garo ya bayyana min. Lallai wurin nan ko ruwa ne na Isif suka taɓa bi wurin. kuma babban aiki ne a zaɓe yi wannan wurin to da an ka tambayi tefe shi suka ce su cikin kwana 45 suna iya su yi hanya suna iya su gyara gada to kwana 45 wannan sun hudu saboda suna son aiki ne kwana 45 ba shi gada da manyan mota take hawa yau da gobe yau da yau abin da ke gare mu wanda suka lodi mota 732 kayayyaki kasan kayan Nijar kaga dai ba irin da babu akwai suminti akwai karhe akwai shinkafa akwai kayakin da su lalacewa kuma akwai ana isa ta wurin datsewar hanya tsakanin nishar da benin wata babbar matsala ce da ke barazana ga harkokin kasuwanci abinda ka iya janyo karanci da tsadar kaya a kasuwanni sauraka kungiyar 'yan kasuwar import export ta shawarci hukumomi su tuntubi takwarorinsu na kasashe makwabta domin samun mafita don shi jiya mun yi takarda mun kai biron firayim minista mun ka ce iko ya tashi ya gama iko najeriya ya hada musu ga matsalar ta sami 'yan kasuwa na nijar ka nijar ne gaba ɗaya a kuma na burkina in sun yadda za su ba gwamnati nijar na soji a yi sukwata ɗin kayan sai a shigo ta kamba a mai da kayan eh, nan cikin nijar in ya zan abin an riƙe su wata ɗaya wata biyu ba su zowa kenan shi talakan nijar zai dandana ku da shi saboda shi ne muke kira da babban murya a gwamnatin mata Nijar da idon rahama su duba ya za a yi. Kasar Nijar da ke kewaye da kasashe ta kowace kusurwarta na amfani ne da tashoshin jiragen ruwan kasashen da ke da gaba da teku. waɗanda suka hada da tashar kwatano da lome da accra don sauke hajojin da 'yan kasuwarta suka yi oda daga nafiyoyi daban-daban kafin daga bisani su iso gida ta hanyar motoci sule mummuni barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.